يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 jum'a ta farko a cikin wannan wata mai albarka wadda ita ce biyu ga wata ramadan shekara ta 1439 wanda kuma shi ne wuni da goma sha takwas a cikin watan mayu na shekara ta 2017 za mu yi karatu na biyu a cikin shekara ta goma sha ɗaya da kafa wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu wa arda muna kuma farko suratul nur jiya mun karanta ayoyi biyar na farko surakun alarma za mu tashi daga kan aya ta shida wallazina yarmuna azwajuhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهدان ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والقامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم sun zo ne domin ansa wata fatawa wadda shugaban ansa sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu wa ardahu yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saukar wadancan ayoyi da suka gabata a ayar da muka kwana kanta jiya Allah ta'ala ya yi hukunci cewa duk wanda ya kalli mace katangaggiya mai kamun kai ya jefe ta da zina ya ce mata ba zina ce ko ya ce ta yi zina to labudda ya zo da shaidu guda hudu idan bai zo da shaidu guda hudu ba kuma to lalle ne a yi masa bulala tamanin a wulakance kuma a gaban jama'a sannan kuma a mayar da a bashi hukuncin fasiki wanda ba a koma karɓar shaidunsa da sai fa idan ya yi tuba ya koma ga Allah ya yi gyara ya ƙaryata kansa to sannan ne za a ƙyale shi kuma sannan ne Allah zai masa gafara da to annan ne sa'ad ibn ubada shugaban ansar yace ya rasulullah a haka da unzila yace manzo Allah ayar nan haka ta sauka kuwa <laughs> yanzu Allah sai ce ya ma'ashar ansa. ansar ala tasbahuna ma yaqulu sayyidukum ba ku jin abin da shugaban ku yake faɗa ni ba na karanta ayar ne amma tambaya ta yake wai haka aka saukar da ita قالوا يا رسول الله لا تلوه فإنه رجل غيور suka ce manzo Allah kada ka zarge shi mutum ne mai tsananin kaifin kishi wato yana duba yanzu idan aka ce ka ga mutum tare da iyalin yana fasikanci da ita kuma sai ka je ka nemi mutum hudu to sai sai daga bai maka abinci. wannan ayar ba tana maganan mata da miji bane tana maganan gama garin mutane ne haka kawai ka kalli matar wani ko diyar wani ko uwar wani ko kanwar wani ka ce mata mazinaciya shi ake magana shi ko sai ya koma gidansa yana tunanin to in abin ya faru ga iyalinsa sai ce wai ko manzo Allah haka ka sanar da ita suka ce la talumu ya rasulullahi fa innahu rajulun ghayub mutum ne mai tsananin kishi wallahi ma tazawwaja mar'atan qat illa bikr saboda ɗabar kishinsa shi mai taba auren mace ba sai shi ya wanke shi baya auren sakahan saboda ɗabar kishi baya shan sauran wani وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته yana sakin mata amma in ya saki mace ba ta koma aure don a wannan yanki nan ba mai iya aure ta saboda tsoron kishinsa wannan fa duk kafin bayyana musulunci فقال سعد والله يا رسول الله inni la a'lamu anna haqqun wa anna min abakar kula mana da sautin da Allah yace manzo Allah wallahi ni na san wannan aya gaskiya ce kuma na san daga wurin Allah take walakin ni ka ta'ajjabci amma mamaki ya kan abakar ki gyara mana sautin yace walakin ni ka ta'ajjabci mamaki ya kama ni anni law wajadtu luka'an قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى أتي بأربعة شهداء والله لا أتي بهم حتى يقضي حدثه yake manzo Allah mamaki yake kama ni a ce na samu wata la'ananniya yana nufin cikin matansa wani kato yana kwanci akan cinyarta sannan a ce kar in zaburar da shi kar in yi kowane irin motsi har na je sai na je na nemi mutum hudu kuma ya san na gan shi yace manzo Allah kafin yanzu ya gan bukatar sa ya gudu qala fa mabisu illa yasiran wannan magana ba ta Allah dadi ba domin ko babu shakka wannan maganar ba ta shiga cikin waccan aya amma kuma ita ce aya da ta sauka to suna nan ba a dade ba hatta ja a hilal ibn umayya sai ga hilal ibn umayya kun san wa hilal ibn umayya yana cikin mutanen nan guda uku da suka ki zuwa yakin tabuka kuma Allah ya musu hukunci ka abu ibn malik da hilal ibn umayya da murarat ibn rabi' an masu shaida cewa mutanen kirki ne akan haka ne ma yasa ba su yi wa manzon Allah ƙarya sai ga hilal ibn umayya ya zo wa huwa ahadu salati alladhina tiba alayhi yana irin shi mutane uku da Allah ta'ala ce wa ala salatati alladhina kullu Allah ya yi tuba akan mutane uku ni ba cikin uku ba ko cikin dubu uku Allah ya faɗe ni ina gani dan aljanna amma su uku Allah ya ware su sai dai ce laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal na wal ansari sannan ya ce ala thalathati alladhina su ukun nan su kadai Allah ya ware sai musu yace faja'a min ardihi isha'an sai gashi ya zo da daddare daga gonarsa a waje da inda ahlihi rajul sai usku wani kwartai a gidansa رجل عن farko yake ne ko kusan فرتو ko ايش كان هذا في من داري ايش فرتو ko shiga gidan wani in baya na ba ku labarin kwarton kurma ko kurma mai gadi amma wurin uwar gida ya zo in mai gida bai sai yaran gida suka faɗa mai gida sai ce ku bari zan gano gaske shi sai kira kuma ya ce zan yi tafiya kwana uku kwana uku ya ce to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ya ce bayan sha sai ya dawo ko da ya ɓauka su ƙofar mai gida sai buzo ya kun ce ba ka da gaskiya kwana uku ka ce to kwarto ke ilalun nomaya sai isko kwarto a gidansa fara'a bi ainihi wa a bi ugunai ya nan ma ido sai jima kunnuwan kunnuwansa mugun gani ke Allah ka tsare mu daga mugun da mugun ji mugun ji an riga an kulle kowa amma da waje kana ji abin da mugun gani ko ka bude kofa ka isko su hato Allah ka kare mu daga mugun ji da mugun gani amma hilal mutun ne salihi lam yuhayyiju hatta asba bai komo tsakari ba har sai da sa'a a kusan ni dai wallahi ba lai mu guda da shi Allah shi kiyaye faqada ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sai ya samma korin manzo faqala ya rasulullahi inni ji'tu ala ahli isha yace manzo Allah na dawo wurin iyalaina da daddare fa wajadtu indaha rajulan sai ni isko ta da farto fara'aitu bi aynayya wa sami'tu bi udhunayya na ganan ma idona na ji ma kunnuwa فكره رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم ما جاء بي واشتد عليه manzo Allah ya kyamaci wannan abin da yazo da shi kuma abin ya tsananta a wajtama'at alayhi al-ansar larabawan madina suka taru a kansa wa qalu qad tulina bima qala sa'd ibn ubadah taw magana ga ta shugaban mu dazu da yayi mu annabi yau ga ta an jarabce mu da ita yadribu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hilal ibn umayyah wa yubtilu shahadatu fi nas tunda wata aya ta sauka to yanzu jiran muka zuwa an jima manzo Allah ya ce la a kira hiladun mai a bulala tunda bai da shedu hudu sannan kuma ya bata shedun sai ce da yau wa lahu shahadatan abada ya ce da yau ba a kuma karɓar shedarsa فقال هلال سي هلال يتشكو وانت دانكلو والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا yau la na tabbata sai Allah ya kama ni mai ta babu dalilin da zai sa Allah ya sa abu gene ga zata wa qala hilal ya rasulullah fa inni qad ara mashtadda alayka mimma jitu yace manzo Allah na lura ka shiga damuwa da wannan koke da na kawo wallahu ya'lamu inni la sadiq kuma Allah ya san ni mai gaskiya ne wallahi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yadribahu ibnu abbas ne ruwaita hadisin yace wallahi manzon Allah na nuhi ya sa abu kai ai mai bulala id anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah bai riga ya zartar da duk wacce aya ta nuna ai mai bulala tunda bai da shedu ko guda bai bale hudu sai ga wahayi yana saukar manzon Allah wa kana idza unzila alaihi alwahyu arafu dhalika fi tarabbud wajhi idan wahayi na saukar manzon Allah suna gani yadda za su ga yana zufa yana gumi zufa na karyo masa yani fa ko anhu sai suka saurara ma manzo Allah hatta furiga min alwahyi sai da aka sa kuma masa wahayi fa nazalat wannan aya da mai karanta ta sauka Allah ta'ala ce walladhina yarmuna azwajahum waɗanda su kuma suke jifar matayen auren su wala mai kullu shuhada illa anfusihim illa ba su da mai musu shaida sai su da kansu da ai bai ya ka zo gidanka da kato abin kunya ne ko da ka gani ka je garka ka nemi kato hudu su maka shaida shi ma na bin kunyan Allah ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatu billah to shaida da ɗayan su zai yi ita ce tunda bai da mutum hudu to yayi rantsuwa hudu arba'u shahadatin billah yayi shaidu yayi rantsuwa da Allah sau hudu yace ashadu billahi alazim ina shaida ina mai rantsuwa da ubangiji mai girma inni la sadiqun fi ma ramaitu wallahi gaskiya nake abinda na faɗa na ganin mai ido wal khamisatu yayi rantsuwa ta biyar anna la'nata allahi alaihi in kana min al-kafirin yace to kuma tsinuwar Allah la'anar Allah ta tabbata a kansa idan ƙarya ya kai wato abin da yasa shari'a ta cire miji daga wannan hukunci abu ne mawuyaci namiji ya jefi matarsa da ƙazafi da ganga duk wanda baya son ta iyalinsa ce ya sake ta yafi masa sauki a kai mata ƙazafi amma fa akwai marasa imani cikin mutane akwai waɗanda ƙiri-ƙiri suke tuhumar iyalansu akwai wanda in ya zo da dare sai ya tura ya tsauta cikin gashin kansa wai ya ji ko ta yawan kan jaraba da rana bayan wannan waswasi na shaidan ne to in ya zauna a zuciyarsa da sauki in ya furta to fa bulala ta tabbata a kansa sai lokacin da ya zo wannan la'ali ya rutsuwa guda biyar ya roƙi tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake to da yayi haka shikenan zina ta tabbata da haka ita kuma dole a yi mata hukuncin mazinaci in ta tabbatar da abin da ya faɗa mana ta yi shiru ta yi nukuli malamai suna da ra'ayi biyu a nan suka ce in ta yi shiru ta ce ba ta rantsuwa to ta tabbatar da abin da ya faɗi gaskiya ne da haka zina ta tabbata a kanta sai a mata haddin ƙazafi a haddin zina shine a jefe wasu malamai suka ce a'a ko ba ta yi rantsuwa ba shi shaidunsa ba su tabbatar mata da azaba amma wannan yana cikin irin wuraren da a Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah yake cewa malami yi magana amma Qur'ani yi masa raddi don Allah ta'ala a gaba cewa wa yadra'u an hal azaba abinda ke kare ta daga dandana azaba wace azaba ake nufi an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta zo ta yi shaidun nan guda hudu ka in ba ta yi rantsuwa hudu yadda ya yi ba to la a yi mata haji innahu la min al-kadhibin yace ashhadu billahi al-azim innahu la kazibin fi ma ramani na rantsa da ubangiji mai girma ina shaidar da ubangiji cewa abin da ya jefe da shi ƙarya yake wal khamisata anna ghadab Allah na biyar. ta ce Allah ya sabkar da fushinsa a kanta mace ta fi komi tsoron fushin Allah namiji ya fi komi tsoron la'ana anna ghadab Allah alai ta ce fushin Allah ya sauka a kanta in kana min sadiqin inda gaske yake in abin da ya faɗi gaskiya ne to Allah ya fushi da ita kun ga anan an yi kunnen doki an yi canja ita shi ya rantse da gaske ke ita rantse ƙarya yake don haka an koma zero idan Allah ya so makaryacin a cikin shi ya masa mummunar damka ko ba yau muna cikin fayil din buzu ba daɗe ba nan buzu wani ya rantsuwa an shi mishi rakumi ana fitowa kotu ciwon cikin murɗe ya faɗi ya yi shure-shure nan take sai kumfa sai mutuwa sai ce buzu ya ce haba Allah to farko in kada haka suna rena ka amma Allah hakuri gare shi yana ya kyale ita ma wannan mata hilalin numai Allah kyale ce so ku saurari cikin hadisi to da wannan aya ta sauka fa surri a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya samu natsuwa saboda ga mafita an samu ma hilalin mu'min فقال qala يا ya yace hilalu kai bushara qad ja'ala Allahu laka farajan wa makhraja kun ga manzo Allah ta farko bai tuba hilal saboda mutumin kirki yace to Allah ya sa maka da mafita faqala hilalu qad kuntu arju dhalika min rabbi azza wa jalla hilalu yace da man ne haka nake tsamani daga ubangiji da man na sa Allah ya san zai don bai yiwa ubangiji ya sa a yi bulala da ba ta da dare qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalu ilayha ya ce to aika ta ya karanta yayi wa'azi tun ba a fara rantsuwa ba kowan ku tsoron wanda duk ya san ba mai gaskiya bane ya tuba wa akhbarahuma anna azab al-akhirati ashadd min azab ad-dunya yace ku sani azab al-lahira tafi hatsari daga azab ad-dunya daga in kazafi kai mata ka sha bulala kamar ya fi maka ke ko in zinaki a miki haji ya fi miki alheri فقال هلال والله يا رسول الله لقد سرت عليه هلال يتي نارن الله منذ الله ابن مفقا غسكيا qalat kazaba tace ƙarya yake manzo da dai aka aka saba an zo gaban alkali ƙarya shi ke ƙarya shi ko ba ka wata ta kawo ƙarar mijinta wurin alkali dai ci shi ta ce wallahi tallahi alkali bai bani ci bai bani sha bai bani kuɗin sayan goro ta ce ƙarya kike ta ce ƙarya kake haka an ka saba da dai to فقال هلال والله يا رسول الله لقد سردت عليها فقالت كذبت قرية فقال رسول الله لا علو بينهما sai manzo Allah ya tashi a sa sai la'ani wannan shi ake ce mana la'ani la'antar juna shi yasa bai su koma zaman aure bayan haka ya jefeta ta da zina ta jefe shi da ƙarya ya yi rantsuwa hudu ya nemi tsino Allah a ta biyar ta yi rantsuwa hudu ta nemi fushin Allah a na biyar to ina maganar zaman aure kuma Faƙila li hilal ishhad aka ce mai hilal mi tsaye kai rantsuwa wasu alƙalai har ta suke sai an ji ayyo alwala su ce a bari sai bayan la'asar saboda an san matsayi da darajar lokacin bayan la'asar fa shahida billahi arba'a shahadatin innahu lamin sadiqin yayin rantsuwa da Allah sau hudu yana cewa shi mai gaskiya ne falamma kanat al-khamis lokacin da aka zo ta biyar sai aka dakata aka ce ku saurara قيل له يا هلال اتق الله هلال كجزء من الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا تاهي تلاهرة إن كاسل أذى فيك من تشابه لا لا تمانيك برمى الله وإن هذه الموجبة التي تجب عليك الأذى wannan ta biyar ita za ta wajabta maka azabar Allah in baka bari فقال والله لا يعذبني الله عليك كما لم يجلبني عليك wallahi Allah bai mini azaba wanda bai mini bulala wanda Allah ya mini hukuncin ayat can ya kawo min tau wallahi bai mini azaba don Allah ya san da gaske ne kai kai wato in kana da gaskiya fa gaban ka ne amma kada Allah shi gwada mana ranar irin wannan gaskiya fa anna la'nata Allah alayhi in kana min annabi yayin rantsuwa ya shaidan ma Allah cewa la'ana Allah ta tabbata gare shi in yana cikin matsayinsa eh wani ce eh subhanallah annabiyar nace ba annabi to ko me nace na Allah ya gafarta ku kuma masu rikodin ku idan sai in abin da na faɗa ba daidai ne وقيل لها عند الخامسة اتق الله ثم قيل له للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب aka ce to hilalu ya gama ke ko min eh sai ta biki aka ce kiran rantsuwa da Allah ki shaida sau hudu billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya ya kai mini da yace ya gane ina ki haka har sau tai da aka zo ne bai saka ce to dakata ittaqillaha ki ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ahwal min azabil akhirah ayi miki haddi nan duniya yahi alkama bilaya wa inna hadhihi almujiba wannan tabiya ita ta kashi allati tujibu alayki alazab wadda da gare ta sai saka fushin Allah kanki in ba da gaske ba fa talakka as sai ta wani lokaci to to ai eh, to sai ta kama kamita وهمت بالاعتراف تلك دم قلت والله دي تند هكا ننا نسكيان ثم قالت سنن تجي والله لا افلي قومي هذا دك تارون دنجينا غسكن تسعي اساس كنيا قلت يا كابا يدي فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليه النبير سيتشهد أكن تيوا بشر الله يتبت أكنتا إن كان من الصادقين عند farraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahum yanzu Allah ya ce ku shikenan ke ki gidanku daga nan kai kuma ka je gida ka tattara masa kayan ka tashi babu aure ka shikenan wa qada alla baita laha alaihi wala quta laha manzo Allah ya ce kar karka bata wurin zama kar karka bata abinci wannan shakka ce ba tafriq raba aure ka ko idda babu sarki guda za ta yi rabawa ne Ka kace auren an kai ba wai ba saki ba ne. wa qada an la yud'a waladuha li abin. yanzu Allah ya ce dan da za ta haifa wannan zina da ta in ta haifu dan kada a jingina ma kowa shi wala yi ruma yurma waladuha kuma ɗan ka a ce masa shege ba za a jingina ma uban shi ba don rantsuwar da yi ba za a ce mai shege ba don rantsuwar da uwarsa ta wa ma ha aw rama da fa alayhi Ba haka ya kuma su tsegumi mutanen cikin gari duk wanda an ka kuma ji ya ce mata mazina ce a kawo shi nan annabi sa mai haddin azab don ta yi rantsuwa ta kare kai haka duk wanda ya ce ma ɗanta shege a kawo shi nan da ya yi ma uwa ta azab to wannan hadisi kamar yadda muka ganshi haka Imam Ahmad ya rawaito shi haka kuma Bukhari da Muslim suka rawaito shi Kunga ga Allah ta'ala ya samar da mafita ga mazaje waɗanda wannan gunji da mugun ya ci musu a cikin gidajensu Allah ta kare mu daga mugun da mugun Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba domin falalar da Allah yake da ita akan ku ba wa rahmatuhu da jinƙayinsa wa anna Allah tawwabun hakim da kuma cewa Allah mai yawan tuba ne kuma gwani ne da ya kyale ku da wacce aya kun da cikin matsala kun samu shiga cikin rikici sannan sai Allah ta'ala shiga bayanin abin da ya danganci hadisatul ibki mummunan labarin nan da ya faru wanda baya da dadin ji a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na jita-jitar da aka watsa a cikin garin Madina dangane da iyalinsa bada sa masoyiyarsa uwar mummunai as-siddiqatu bintu siddiq Aisha bintu siddiq radiyallahu anha sai Allah ya ce innal ladina ja'u bi إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم نعم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه عينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wannan aya zuwa ayoyi goma da Allah mai karanta mana duk gaba ɗaya sun sauka ne a sha'anin da labarin uwar mummunai na masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda munafikai suka rege suka leke suka gaba abinda za su yi fashe haushin manzon Allah kamar su jefe ta da zina sun ɗau matakin da za su yi don ganin sun karya addinin sa su ci nasara tun ana makka ba abinda ba su yi ba su gama da rayuwarsa su zubar da mutuncinsa su keta illinsa su ci zarafinsa su azabta jama'arsa shi kansa su wahalar da shi amma addini sai ci gaba yake aka zo madina duk matakin da suke ɗauka sun ɗauka to ƙarshe sai suka ga ba abin da za a yi ille su samu wata dama wadda za su yi amfani da ita su ɓata sunan gidan manzo Zaka sai suka aikata wannan mugun abu wanda malaman hadisi suka ruwaito daga uwar mumunai a cikin wannan hadisi da za mu karanta wanda imam bukhari da babban malaminsa imam ahmad ibn hanbal da almajirinsa imam muslim ibn hajjaj da malamai da yawa suka ruwaito aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza an yakhruj arada an yakhruj li safarin aqra bayna nisa yanzu Allah ya kasance in zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa ya ɗauki guda ya tafi da ita. Za ka tafiya da iyali sunna ne, musamman ga wanda yake sauka hotel yana ganin ma idan su abin da baya da kyau zuwa da iyali garkuwa ce to zuwa da iyali fa'ido yawon gari da iyali zuwa garuruwa da iyali yana da fa'idodi da yawa daga ciki yana ƙara ƙarfin alaƙa tsakaninka da matarka yana samar muku da wasu lokuta na fira da kusanci wanda a gida ba ku samu sannan yana sa ta waye ta ga garuruwa ka ƙara sanin hulɗoɗinka da alaƙoƙinka da jama'ar da kake da su wajen gari don ko ta kama ko ta kwana ko bukata ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a yake kar su ce dauki wadda ƙuri'a ta faɗa kan ce tafi da ita tace fa ayyatu la kharaja sahmuha kharaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu duk wadda ƙuri'a ta faɗa mata sai manzo Allah ya tafi da ita qalat fa aqra bainana fi ghazwatil ghadah a wani yaƙi daga cikin ba bata faɗi sunansa ba wasu malamai sun ce gazwatul muraisi ce fa kharaja fiha sahmi da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta ta fito wa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na fita tare da manzon Allah wa zalika ba'da ma unzila al-hijab wannan kuma tafiyar an yi ta ne bayan an sa shamaki tsakanin mata an mata maza sun daina shiga gidajen maza gidajen iyali da duk wanda ya zo sallama ɗaya ka sai faɗo gidan manzo Allah sai ka sa hijabi aka hana mata fita sai cikin lullubi ta ce fa ana uhmalu fi haudaji wa unzaru fi ina cikin haudaji wata rumfa ce da ake ɗora kan raƙumi a ɗora iyali ta ce ina cikin haka ake ɗauko haudaji ɗin da ni da rumfa gaba ɗaya ɗauka a ɗora kan raƙumi ɗan ta saukarwa a saukar ba ta da nauyi ɗaya eh, yariya ce masiran duk tsawon tafiyar hatta idan ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya gama bukatarsa ta yaki wa qafala ya kamo hanyar dawowa wada nauna min almadina muka yi kusa da garin madina adana lailatan birrahi wani dare sai annabi ya shirye ce kowa ya tashi ai tafi fa qumtu hina adana birrahi lokacin da na ji wannan sai ni tashi ni zabu famashaitu hatta jawastu aljaysha sai ni wuce inda ayar yake ma'ana ta ji cikin tana da bukatar wato service sai ta zagaya cikin daji ta yi bukatar ta ta dawo zai qadaitu sha'ni lokacin da na gaba bukata ta wai tana ganin bari ya sheka yi maza kafin a gama tashi in je in dawo aqbaltu ila rahli sai na zo wurin taguwar da zan hau falamastu sadri sai na taɓa na. fa idza iqdul li min jaz'i zafari ina da wata sarka daga cikin sarkokin kasar Yemen masu tsada kadin kasashe ta tsinke ta inda nake wurin biyan bukata kuma da daddare faraja'tu faltamaltu faltamastu iqli sai ce bari in koma in gani ko ina gano sarkata fa habasa ibtigha sai na dade wurin neman sa wa aqbala ar-rahtu alladhina bi jama'ar da aka sa masu kula da abin hawa na sai suka zo fahtamalu haudaji suka zo suka dauki rumfata babu sallama babu komi daman ba nauyi garan ba ba abin macewa farahaluhu ala ba'iri sai suka dora shi kan rakumina alladhi kuntu arkabu wanda nake hawa wa hum yahsabuna anni fi sun dauka ina ciki qalat wa kana an-nisa'u idhaka khifafan tace lokacin mata ba su da nauyi ba a ci gari da yawa lam yahlubuhunna wa lam yafshahunna lahmu ba su yi kiba ba lokacin ba su yi taiba ba inna ma ya'kulna al-ulqata min at-ta'ami dan abin da ake ci bai da yawa dan dabino ga tafin hannu ake bara dan kurban madara ba babu abin inji ba gobira tayi bara tayi bara kowa ya kyale tace Allah sarki duk mun babu abin wato duk na talakara babu wani tunda ba a bata ba babu فلم يستنكر القوم خفة الهودج فتش متأنم بسو وسو درش النويل ربنا با هنا رفعوا دسك لقا شو حملوا سكدور اسكانا وكنت جارية الحديثة السنة لكم الوقت ايارية تيمي قرم تيشي كرو فبعث الجمل سسك تاشرة قومي وصاروا سكي تتفيا هذا سؤال تبيع لو سوء سوء تفيد ايارية من زخرة ووجدت عقدي بعد ما استجر بعد ما استمر الجيش tace Allah ya taimaka sai na gano sarƙata bayan ayar ya ta faji'tu manazilahu sai na zo wuraren da suka sauka walaysa biha da'in wala muzi babu mai cewa kule bale mai cewa can. babu mai cewa kulisa bale a ce mun da risa wato tsit kamar ba a yi ba saru ataran ba da ayi fatayammamtu manzilin ladhi kuntu fihi sai na ce wurin nan inda ni zauna dazu wa zanantu anna ni sayaqidunani fayarji'una ni ce nan zan zaunawa in sun tafi sun tafi ba a ganin ba dawo zai da ka ban zuwa ko ina ina nan a baina ana jalisatu fi manzili ina nan zaune inda nake nan galabatni aina ya fahimta in ga daman dare ne amma dai ta yi kokari gaskiya yarinya ce bata isa sanin abin tsoro irin haka ne babba ya fi tsoro fanimtu tace sai bacci ya kwashe wa kana safwan ibn al-mu'attal as-sulami thumma az-zakawani kad arrasa min wara'i jihi wani bawan Allah salihi mutumin kirki daga cikin sahabban annabi ana cewa safwan ibn muattal yana da hadisi biyu daga manzon Allah tace shi ko yayi rurumi wasu barade in ayar ya kai sai su ce a mu sai mun dan ƙara bacci bai ishe mu in suka gama sai su su kwano su cimma ayari da rana in ga ba kowa ke wannan ba don irin o oligid bai haka ga shi san ko kana yi bai yi haka ta ce fa adlaja sai ya yi tafiyan dare fa asbaha inda manzili ko da hasken gari ya bayyana sai ga wuri na fara'a sawa da insanin na'i sai lura da duhun mutum mai bacci fa atani fa arafa ni hina ra'ani sai yazo da ya ganni sai ya gane wa kana wa qad kana yarani qabla an yudraba hijab kafin a sa hijabi a hana mu ganin jama'a yana gani na fastaqastu bi yi na arafa da ya gane na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato yana son ta farka amma bai son ya kira sunanta saboda alfarmarta da darajarta fa khammartu wajhi bi ne. da ni ji muryar mutum sai ne maza maza ni jawo mayafi na ni rufe fuskata ko yanzu har wani ya gane ni wallahi ma kallama kallamani kalima ce uffan bai ce mini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da na shi kadai ne wala sami'tu kalmi minhu kalimatan ghayra istirja'i ban koma ji yace uffan ba bayan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta ana fara kharahilati har sai da ya zo ya gurfanar da raƙuminsa bawan Allah yana duka raƙumin sai ya sauke gurfanar mata shi fa wati a ala yadiha sai ya take hannun raƙumin don kai ya zabo fara kitu ali ko daga nan sai na tashi da hawa fan ya kudu biyar rahi sai ya ci gaba da tafiya yana jan wannan taguwa hatta a atanil jaysha ba jaysha ba'da ma nazalu Muhiri na fi hannun zahira tace ce mun ka cimma wannan ayari na runduna bayan sun sauka lokacin da zahin rana ya bugi mutane wanda kama a ce hansi karfe 11 da rabi zuwa 12 an sauka shi ko ya iso tare da bakuwarsa ba halaka man halaka Ta ce ta duk wanda ya halaka nan na ya halaka cikin labari ganin gashi ya taho da ni da rana tsaka an baro ni da daddare to me faru tsakanin nan da nan to nuna shi ɗaya yayi ballan da wa kana alladhi tawalla kibrahu abdullahi ibn ubay ibn salul tace wanda ya jibinci babban lamarin wannan barna shine abdullahi dan ubay shugaban munafiki qadimtul madinata sai na zo madina fashtakaitu cikin ikon Allah sai na yi zazzabi hina qadimna hada muka zo madina shahara wata guda ban da lafiya Allah ya kaddari a yi ta abin da ake ba sani tana kwance wannasu yufiduna fi qawli alibi a lokacin mutane da ta kutsawa suna watsa wannan magana ta makaryata wala ashkuru bi shay'in min zalik ni ko ban san abin da ke gudana wa huwa buni fi waje'i abin da ke karamin da hankali yana bani tsoro a cikin ciwon nan nawa أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي irin sassaucin nan da ya kai min da lallashi da lele da runguma da sumbanta da maganganu masu daɗi ko guda babu wannan karo Ita ce da in ban da lafiya yan lele nake wani lokacin har ƙarya ciwo ana yi manzo Allah in ɗan ciwo ɗan kaɗan ne sai a makarkare saboda a ga irin wanda ya kai akwai saboda sadda saboda tsabake shi na na ta rinka tura hannunta cikin duwatsu tana Allah kawo kuna ta halbe saboda manzo Allah yana can yana hira da Hafsa wai don Hafsa ta ga irin tashin hankalin da Adam zai shiga ya zo ya rungume ta ta ga ita kuma irin wato ainihin hila da kissa da mila mu ce da lele da shagwaba yawwa da shagwaba da za ta yi manzo Allah kaga dai ka tsaba kurciya nan tana roƙon kunama ta cije ta don ta yi kurciya don ta yi shagwaba da sagarta ta ce inna ma yadkhulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shigowa kawai yake fa yusalli ce assalamu alaikum kuma kulu kaifa tikum ya wacce nan ku ina mai jiki sai a ce ai kaji sauki manzo Allah sai ya juya ko inda shimfiɗa ta take baya akwai ban mamaki ko babu kai munafikai sun sun su fa zalika alladhi yuribu li tujdi wannan kawai yake bani mamaki wala ashuru bi sharri amma ni ban gano abin da ake ciki hatta kharajtu ba'da ma naqihu har sai da ni fito bayan da ni gama ciwo tayi da warke wa kharajat mai ummu misbah wata bayawar Allah na ce ummu misbah ta fita tana raka ni قبل المناصب wani wuri da ake kira almanasir fa huwa mutabarrazu na can muke kashi in mun ji biyan bukata wala nakhruju illa laylan ila laylan daga dare sai dare muke da rana lokacin duk wanda mace ka jin ciki ya murde sai dai ce ta murde ciki cikin gida tana hakuri har rana ta fadi duhu ya saka jama'a mu gode mai وذلك قبل أن نتخذ الكنفة قريبا من بيوت الله تتسي كافين أفارين مسي كسد هلاج دا باء مسي روي أكي جيباء فانطلقت أنا أم أم مسلا تتسي توجني دا أم مسلا مكجيور بيه مكاسا وهي بنت أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناع وجنا سبت وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وأتى يا الصخر تشي wato innati an wa uwar sayyidina abubakar siddiq ce kun ga shi akwai alaka tsakanin da lafi wabnu hamis ka hubbu usaka tabni abbad ibn al dan ta shi ake ce ma misbah ibn aqbaltu فأقبلت أنا وابنة abi ruhmin ummu mistahin qibla بيتي hina فرغنا min شأنه tace mun je mun yi biyan bukata mun dawo muna hanyar dawowa fa'asarat ummu misqain fi mirdiha sai jelar ummu misqa ta sarke ta sai ta yi فقالت تعيس مصباح قلت الله ليه ما مصباح البركه فقلت لها بئس ما قلت قلت كي اشاء بقى ina muguyen magana tasbina rajulan shahida badra ko ba dan kina ba yaje badar sa فقالت أيها كاهو تتي كي أبرقما هبا أي يارية ألم تسمعي ما قال بك جمع قرد دك هيتابا يتنصبا قلت وماذا قال تتي ما يفعلاني قالت فأخبرتني بقول أهلك wanda da ka kwashi duk labarin da ake cikin gari ta faɗa ta ce a duk lokacin da kai tafi nan kuka dawo wannan bawan Allah safarin ibn Mu'affal Sulami ya dawo da ke tun lokacin ake wannan labarin kun ga wato ta warke daga ciwo amma ga wani jafi an jefa mata cikin zuciya tace fazzaktu maradan ila maradi sai wani ciwo ya koma samuwa bayan wancan ciwo falamma raja'tu ila baiti da na dawo daki da dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo da ya saba ya yi sallama kuma kala kai tikum yace ina mara lafiya فقلت لو أتأذن لي أن آتي أبويه sai da ka da baki ne ce manzo Allah ka yadda in je wurin iyaye nan wato duk ciwon nan da ta yi wata guda tana ina tana gidanta ɗaki ne wanda shi ne asali to amma ce wadda ta yi ba ne dama in je wurin iyaye na ta je kwana biyu ta ƙara warkewa shikenan malikawa a layin ɗan ƙasimu sai suka ce in mace ba ta da lafiya a kai ta wurin wayanta su jiya ta su ɗauki nauyinta saboda Allah ya adalci a nan ya adalci wato laka laka ta'amuha laka hulwaha wa alaihim murruh in tana lahiya lau ka shige ɗaka kai ta wasa in ba ta da lahiya a kai ta kansu ta kashe kuɗin sai magani kisa yasa ko diba muftasar da askari da aksarin littafan malikiya ta ka in mace lahiya waye ta kaje yanta ni kai in ka kawo mi tiyata in je ta ce to kaza ka kudi ko ba ka mu je asibiti ka biya VIP room ko ba ka ba in kai mata ta ka rika kawo abinci sai da na da mai in ka kawo kwaya kwai da dankali da safe mata ta su ce dan mata ka ba ta da lahiya ba ta ne tace sai na ce to manzo Allah ka yadda in je wurin iyayena qala ko ana ina idan uridu an atayaqqana al-khabara min Ta ce abin da ya sa wato magana tana shakin ina ina so in ji wai gaskiya ne in ji daga uwaye fa adina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce eh ba komai ki tafiya na ban shi kuma ya gaji daga ganin ta gidan shi don yana cikin damuwa kwarai da gaske hai munafikai sun tunka balla fajitu abawai sai na zo wurin iyaye فقلت لأمي يا ya ما يتحدث الناس به أمه وانا لاباري نجي شوي منين gaskiya ne فقالت أي بني هوني عليك تتي يا تاتي كنت da hankali sassauta ma rayuwarki fa wallahi laqalla ma kanat imra'atun qat ba a taba samun mace irin ki ba wadi'atan ga ki kyakkyawa inda rajulun yuhibbuha wurin namiji mai sunta walaha dara'ir kuma tana da kishiyoyi illa a aktharna alaiha sai sun yi mata jaye-jaye ga ita ko duk abin da ka yawo cikin gari sai ta koma ta zargi kishi wayannan aiki shi ma ran shi da yawo قالت فقلت سبحان الله او قد تحدث الناس بهذا yanzu magana da mutane ke yi kenan fa bakaitu tilka al-layla tace sai ni kwana ina kuka koyar Allah hatta asbah hannu waye gari kuka nake la yarqa'u li dam'un wala astahilu ban barin kuka kuma bai iya kwana summa asbahatu abki duk waye gari ina ta kuka kun ga wato abin ya tayar mata da hankali yanzu wannan abin ni ake yawo da shi cikin gari mutumin da ko ina kwana bai sani mutumin da ban taɓa kowace irin magana da shi ba mutumin da bai taɓa koda ya kana yanzu a dibi daraja ta a dibi girman gida na sai yanzu duk da manzo Allah ya yarda da wannan magana wato shi yasa wata guda ina jinya bai ci min sannunki ba قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد manzo Allah sai ya kira yaran gidansa da Aliyu da Usama yana kalba salwa lokacin da ga an dade Allah bai sauka musu da wahayi akan wannan magana wa yastashiruhuma fi firaqi ahli yana neman shawarar su shi fa yana ganin gare da rabu da iyalan nan nasu wannan magana ta yi karfi da yawa ku dubi hatsarin jita jita manzo Allah ma ya yarda tunda har yana shawartar wasu akan ya saki iyalinsa قال فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله shi dai usama ce manzo Allah ni dai wallahi ban taba sanin iyalinka da matsala wa bil ladhi ya'lamu fi nafsihi lahu min al kuma yaba manzo Allah shawara yana mai la'akari da irin tsananin sun da ya san yana yi ya san ko ya rabu da ni sai zuciyarsa ta dawo min to shi ka in mutum shawarce ka game da iyalinsa kai kai nazari goma kafin ka ba shi shawara kun ga yanzu faɗa masa saboda Allah ya koma na wanda kamar manzo Allah zaka shi kuma haka na ba Usama zai bata labari ce cikin hira ta hira daɗi aure yayi yi daɗi za a bata labari a ce aike ne kin ji kin ji wa wani an kai wa la na'lamu illa الله sama أهلك iyalanka kuma mu dai gaskiya يتي إيالنك ومن يمود يغسك بمتقسن وتمثلا غريسك وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله lam yudayyid illahu alayka wan nisa'u siwaha kathir yace to manzo Allah ba ita ɗaya mace Allah bai kunta ta ba ko ka rabu da ita ma tana da yawa wannan ya nuna ko cikin kunciyar su Usama ibn Zaid ya hishi kai hin basira don babu shakka shawarar Usama ta hita Aliyu amma Usama ya kalli son da Aliyu kawa Aisha shi manzo Allah kawa Aisha shi ko Aliyu ya kalli damuwar da manzo Allah ya cikin ta abin da ya dame shi ya fita daga cikin damuwa amma ba shakka shawar Usama ce kuma ga gashi don Allah Aisha na bance wannan magana shi yasa ai shi'a suka ce wai don haka ta yaƙe shi ƙarya kuke munafukai ita bata ma yaƙe shi ah. yaƙi kawo shi an kai cikin tahiyar su bata je da nuhin yaƙi ba sai ce wa in tas'alil jariyata tasdukkal khabar akwai yarinya tana nan mai mata hidima ka tambaye ta duk abin da gaskiya zaka ji gare ta kun ga shi ma ya sake zare jiki shi ma'ana ba shawara ta ka tambaye wannan boye yarinya ta barira ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barira yanzu Allah ya sa aka kira masa barira fa qala ai barira hal ra'aiti min shay'in yuribuki min aisha yace barira kin ga wani abin damuwa game da uwar gidanki Aisha ita yarinya ce kawai ta gane da ake fa qalat lahu barira wallazi ba'athaka bil haqqi tace wallahi ni dai na da wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aytu minha amran qad tu'misuhu alayk ni duk zamana da ita banda wata matsala da ita aksara min annaha jariyatun hadisatu sinni matsala ta guda da ita kurciya gare ta tanamu an ajili ahliha sai ta bar garin gida gaba ɗaya ta yi bacci fata ci dajilu fata akulahu saboda haka dabbobi awakin makwata su zo su canye kun ga ita bata ba sai da aka ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau daga wannan ranar da manzo Allah ya ji wannan magana yagga Usama ya ce lana alamu illa khairan Barira ta ce lana alamu illa khairan sai ya tashi fa tazara min abdullahi bin ubay bin ya hau minbari yana neman uzurin jama'a game da matakin da zai dauka yanzu kenan yayi bakariya ake ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar manzo Allah ya hau minbari ce ya ma'sharal muslimin man ya'zurni min rajulin qad balagani azahu fi ahli jama'a wa zai bani hanzari game da mutumin da cutarsa ta kawo gidana cikin iyalai fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khair kun ga daga nan Aisha ya kamata fara da su a bisa minbari manzo Allah ce na rantsa da Allah ban taba sani wani abu ga iyali na ba sai alkhairi wala qad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khair mutumin da suka faɗa safarul mu'aqqal wallahi ban san komai game da shi babban da alkhairi wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i ko da dai bai taba shiga gidana ba in ba tare da ni to ta ina ya shirye miki da ita faqama sa'ad ibn mu'adh al-ansari radiyallahu anhu chairman na ansarawa sa'ad ibn mu'adh sai miƙe faƙala ana a azuruka minhu ya rasulullah yace manzo Allah ni zan kasa hanzarin hangarinka game da shi in kana min al-aus darabna unuqahu in dan gidanmu ne kabila aus za mu kashe shi a wuta wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana fa fa'alna bi amrika in kuma ɗaya gidan yake north da south to shi chairman din north yace to in dan south ne ba da umarnin da kake so ba zarkai ya manzo Allah قالت فقام سعد بن عباده sai sayyidul khalq kun ga sa'ad ibn mu'az shi shugaban nawa sa'ad ibn ubada shi shugaban kawo sai ya miki wa kana rajul salihan tace mutumin kirki ne kun ga ta faɗi kirkin sa kafin ta fadi abin da zai faɗi duk abin da zai faɗi bai daidai da halin sa walakin ihtamal Hamiya. shi na kabilancin jama'a su ya taso mai fa qala li sa'ad ibn mu'az la allah la taqtulu yace na rantsa da Allah baka kisan sa ai ka duk san ba dan gidan ku ba da dan gidan mu wala taqdiru ala qatl yace kana ma iya baka ma iya kashe shi faqama usayd ibn hudayr wa huwa ibn ammi sa'd ibn mu'az sai dan gidan su wancan ciyaman na nos sai ya miƙe faqala la sa'd ibn ubadah kadhabta yace ƙarya kake ciyaman la umrullahi la naqtulanna na rantsa da Allah sai mun kashe shi fa innaka munafiqun tujadil an al-nas ai sai munafiki ne kana dayayya akan munafiki Jama ga fa manzon Allah kan mimbar fatasawara al-hayyani al-aus wal khazraj nan take sai aka zaburo cikin masallaci yan north da yan sawu suka tashi hatta hammu an yaqtatilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala minbar suka yi niyyar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan minbar kun ga wannan magana ne ba mu kai iyaka inda ya kamata mu fassara waɗannan ayoyi amma kuma lokaci ya riga haka za mu dakata a nan gobe in Allah ya nufa za mu ji ƙarshen labarin kamar yadda na Aisha ta roƙi shi da kanta sannan mu karanta waɗannan ayoyi guda goma mu ji abinda Allah tabaraka ta ke game da wannan fitina da ta faru sannan mu ga waɗanne irin darussa ne ya kamata musulmi su ɗauka a cikin wannan hadisa Eh? to akwai sanarwoyi da muna so a ɗan saurare su da farko dai in kun lura in cike bata zo jiya da an